na tambayi ardo umaru mayon gabbo wato hakimin garin mayon gabbo yadda ya ji da wannan bikin da aka shirya don su sai ya ce mun gode da wannan ranar da aka ba za mu manta da wannan rana ba kuma muna murna muna farin ciki muna so kuma gwamnati mu gode musu wato gwamnati ya kula da mu mu ma a gane da mu mu jama'a cikin jama'a yadda ya kamata to a da an san ku da kaura yau ku kaura ku koma can gobe ku kaura ku koma nan yanzu gashi duk kun zana waje me yasa kuka sanja fasali kuka zama waje daya wallahi mun ga wato mun jo karshe mu ne karshe a duniya gabaki daya ma shine muka dauka gassungul namu na kaura sai muka cinke shi mun ji yanzu daɗin jama mutum ya shiga ɗaki ya jamna yana cikin babban ɗaki kuma ga muna gubernan ha yana zuwa wajenmu yanzu kan muna son mu rabu da gaura ana tumar ku da rashin tura yayan ku makaranta mm. me ka kawo wannan wallahi yanzu muna anniya yanzu inda ba fulatani yake duk yanzu kam suna nan suna ta jama muna ta gini mu samu mu jauna muna da lekol makaranta mu yanzu mun shiga yanzu yaran mu duk mata yarinya da namiji duk suna makaranta yanzu amma ba ku bari mata su yi nisa yi a a je za su yi nisa ai to ada kadan kadan ne kuma ta haka ne kuka <laughs> har kuka saba <laughs> kuma haka ne kuka saba amma da ku ba ba ku san kriyon ba ku san mm, abin nan alfabe amma mu kam komi da yanzu majalan mu a makaranta abin da ya sa yanzu muna ba za mu samu wato biyan malamin makaranta ba mu samu abin nan malamin makaranta waɗanda su gwamnati sai direktar guda ɗaya ne ja a mu. da saura shi za ku sai mu ne ja mu yi ta tabiyan su wanda ba shi da komai ai ka san dole yaran sa inda yana da yara fudu uku dole ya fidda su ya bar daya ni ma yanzu ka sai ku kula da mu <laughs> mu samu mu ma yanzu ka mu ziga jama'a mun gode ma gwamnatin Kamaru ga shi tun da suke muna da na jauna yanzu ga ni conseil municipal ne ai ka ji naji daɗi na fara jin daɗi ko kai kansila ne to yawa ni kansila ne yanzu ina jan hankalin mutane sauran mutane duk su jauna su yi makaranta mu sha mu jauna abinda muke fata gwamnati ya taimake mu don allah muna roƙon gwamnati muna bayan gwamnati dire da safe saura da me gwamnati ta ci gaba da kula da su ta yadda ya kamata mamadu danda sashin hausa na muryar amurka a jamhuriyar kamaru Babalẹ́jọ́ dúwé wa ní ìlàlẹ́, होती है आदर सुल्तान मोहती